This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci goma sha shida ashirin da biyu da sittin a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da niya fm akwai yaushe kuma a hausa.com ko sashen hausa.com jama'a assalamu alaikum salo garba ne tare da jama'a muka sake dawowa a wannan hantsin muna dauke da rahotanni biyu daya ci gaba firar da na yi da eh, dr yusuf alhassan kamar yadda muka yi muku alkawari ɗayan kuma akan gangamin da matan pdp suka yi a sokoto akwai mu kuma da maimacin shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmad amma yanzu ga labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce shawarwarin da ake yanzu tsakanin Amurka da Iran babu abin da za ta haifar illa tabbatar da cewa Iran ɗin ta samu makaman nukiliya da zai zama barazana ba ga gabas ta tsakiya kurin ba amma ga duniya ga baki ɗayanta. Mr. Netanyahu ya wannan furucin ne a lokacin da ya bayyana gaban Majalisar Dokokin Amurka. bayyana da ta jawo cece ce. mr netanyahu ya jaddada wa wakilan majalisar dokokin amurka irin hatsari ko kuma barazanar da ƙasarsa za ta fuskanta idan iran ɗin ta mallaki makaman nukiliya mr netanyahu ya ce iran tana marawa 'yan ta'adda a faɗin duniya ya ce ƙasa ce wadda ba za ta taɓa canja manufarta ba a saboda haka ba ƙasa ce da za a yarda da ita ba kuma yarjejeniyar da amurka take shirin kullawa da iran ɗin ba za ta hana irin Iran ɗin ƙera makaman nukiliya ba. To amma shugaba Barack Obama na Amurka wanda ya ce ya karanta jawabin da Mr. Netanyahu ya gabatarwa wakilan Majalisar Dokokin Amurka ya ce babu wani abu sabo a jawabin na Mr. Netanyahu. Ya dage a kan cewa Isra'ila ba ta gabatar da wani zaɓin da ya fi matakin da Amurka ke ɗauka a yanzu na yin shawarwari da Iran ba. Sojojin ƙasar Chadi a garin Dikwa da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce sun sake kwace garin daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. Rundunar soja ta ba da rahoton cewa sojoji 34 ne suka ji rauni a yunkurin 'yantar da garin da ya yi makonni yana hannun 'yan Boko Haram. Yanzu haka sojojin suna bi tituna suna farautar sauran 'yan Boko Haram waɗanda ba su arce ba. Kamfanin dillancin labarun Associated Press ya ba da rahoton cewa ɗaruruwan farar hula ne aka kashe a garin Duka a lokacin da garin yake hannun 'yan Boko Haram. 'Yan gudun hijira daga garin na Duka suna ɗarin yin magana akan abin da ya faru a garinsu. Haka kuma a jiya talata hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa kimamin 'yan gudun hijira dubu goma sha shida ne suka nemi mafaka a ƙasar Kamaru domin gujewa arangamomin da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. hukumomin kamaru sun ce suna sa ran 'yan gudun hijira za su ci gaba da kwarara zuwa kasar yayin da majalisar ɗinkin duniya ta ce tana taimakon kasar kamaru ɗin kwashe 'yan gudun hijira zuwa wani sansani a cikin kasar nesa daga tarzoma da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kwana uku a jere kenan da ƙawancen mayakan Iraq ke dumfarar birnin Tikrit suna aron gama da masu laɓewa suna harbi da na kungiyar Islamic State da kuma bama-baman da aka dasa a gefen hanya. A yayin da mayakan da aka kiyasta sun kai dubu talatin suka nufi birnin Tikrit da ke hannun 'yan tawaye, wannan sumame shine mafi girma da aka taba gani a yunkurin da ake na kwace garin daga 'yan tawaye suka mamaye a bara. jiya talata kungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa wani ba amerika mai suna abu dawud al-ameriki ya kaddamar da harin kunar bakin wake kan sojojin iraq a kusa da birnin samara inda waɗanda ba su goyon bayan kungiyar isis suka kaddamar da jerin gwano zuwa tikrit ba dai gaskata wannan ikirari daga wata kafa ta fi sabilillahi ba an yakin sa kai 'yan shiya da na kurdawa sun iske sojojin iraq a lardin saladin a wani yunkurin kutsawa babban birnin yankin inda aka haifi tsohon shugaban kasar marigayi saddam hussein da 'yan yakin sa kan kungiyar isis din suka mamaye a watan yuni an ba da rahoton cewa ita ma kasar iran ta ba da gudummawa a sumaman inda ta taimaka aka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi da kuma sojojin ƙasa wani babban jami'in rundunar sojan amurka ya tabbatarwa wakiliyar muryar amurka a ma'aikatar tsaro kala bab cewa iran tana taimakawa a yunkurin da ake yi na kwace birnin tikrit wani jami'in tsaron kasar libya ya ce 'yan yakin sa kai sun kwace rijiyoyin mai guda biyu a jiya talata kafin a yi ƙarin shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya jami'in ya ce mayakan 'yan tawaye sun mamaye rijiyoyin man bahi da mabruk bayan da jami'an tsaron libyan da aka ɗora wa alhakin gadin rijiyoyin suka janye. rijiyoyin man sun zama manyan abubuwan da ake fafatawa domin yin iko da su tsakanin sojojin libya da na 'yan tawaye waɗanda suka kwace tripoli babban birnin ƙasar daga hannun gwamnatin libya da ƙasa da ƙasa ke goyon baya wadda aka tilastawa arcewa zuwa gabashin ƙasar tun lokacin da aka hamɓarar kuma aka kashe tsohon shugaban ƙasar marigaya muammar gaddafi libya ke fama da tarzoma da kuma rudamin harkokin siyasa. majalisar ɗinkin duniya tana ƙoƙarin ganin an kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya an shirya a wannan makon za a koma teburin yin shawarwari a ƙasar morocco to labaran duniya kenan kuka saurara sun sai ci gaba da batun ziyarar firayim ministan isra'ila nan amurka Ah, na tambayi dr yusuf alhassan ko ziyarar za ta shafi zaben kasar amurka da ke zuwa nan a shekara mai zuwa da kuma kasar isra'ila ga abin da ya ce ai wannan kamar da kasa ji mai ciwon gido nan zuwa alif da dubu biyu da sha shida eh. wannan zaka ga an dawo da wannan watakila zaka kira wani ko ina nake zaka ce wannan magana taka wato karfi Hmm. wato a gaskiya shi speaker bena eh. in ka duba za ina ganin cewa wato ya ba shi da aikin yi yanzu banda kawai jawo tashin hankali da hasumaya na ya yi ɓadda bami a gaskiya ba abin da yake in ka duba a sannan nan an tsane shi su kansu yan house eh, su kansu republicans da yake abin nan tare da su hmm. ya kasa haɗa kansu ya zamana a zauna ma a ce har su yi wani abu ga ƙasa so ya nemi yin wannan hanya da ya yi da ya je ba wa Netanyahu abin da ake invitation eh. ba tare da ya sanar da White House shugaban ba da State Department to kaga wannan wani abu ne yana da dama a a constitution cewa ya zai kira shugaban wata ƙasa ya zo congress na america ya musu bayani amma a ka'ida ta ƙasar nan ta constitution ya kamata ya sanar da white house you know, da kuma state department ya zamana suna da hannu a ciki kuma sun sani da shi da yarda su da amincewarsu hmm. to amma saboda rashin jituwa da ake tsakanin su yan republican da democrat kuma sannan da abin da shi shugaba obama ya yi sai su kushe masa ko kuma su nuna cewa bai iya komai ba to suna so su cizguna masa shine bayyana da ya ga kuma ba inda zai bashi da masakar tsinke inda zai yi ta hanyoyin yadda yake gabatar da mulkinsa a house of representatives so yana ɗaya daga cikin wannan addabami da yake kokarin yayi to kamar yadda harshen turanci ke cewa sai abin ya yi backfiring ko kuma wato reshe ya juye da mujiya wato dai eh, hakan shi bai cimma ruwa ba a ko kaɗan a daidai yadda na fahimta kuma da yadda nake jin furici na mutane da yawa an banda tur da Allah wadarai kai ba ma a nan kasar amurka ba har a kasar isra'ila ai an ji an ɗauko wani abin da ake cewa opinion polls eh. su kansu ba su ji daɗin abin da shi prime minister netanyahu ya ba so wannan ko sa zai zama watakila abin da yake nema ba zai samu ba shine wato ya koma abin nan ga mulkin kasar isra'ila tunda nan da sati biyu zuwa eh, kila ma zaɓe mai zuwa ya faɗi watakila abin da nake kokarin gaya maka kenan watakila wannan ma ya tafari irin ko ya jawo masa asarar you know rasa aikinsa ko rasa ofishinsa na prime minister isra'ila mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa oh madalla yanzu kuma sai sokoto inda matan pdp suka yi gangamin neman buwa shugaban kasa zaɓe ga murtala faruk sanyina ban taro ne ya gudana na gangamin yakin neman zaben shugaba goodluck jonathan ga mata zalla a ƙarƙashin jagorancin ministar lamuran mata zainab maina tare da wasu manyan kusoshin jam'iyyar pdp mata a matakin tarayya uwar gidan shugaban ƙasa takan zagaya jihohi duka saboda ta haɗu da mata ta musu jawabobi da kuma shugabannin matan pdp da ke nan tare da ita su yi jawabai na ƙarfafa musu gwiwa da kuma na faɗakar da su akan abin da ya kamata su yi a matsayinsu na matan jama'iya tun daga zaɓe ya kawo kai to a yau ba ta samu ta zo sakwata da kanta ba saboda haka ta turo ni mata a najeriya dai sun daɗe suna korafin cewa ana ci da guminsu yayin da su ne suka fi jefa ƙuri'a mafi yawa to amma kuma su ne koma baya ta ɓangaren ci gaba a najeriyar dalili kenan da yasa na tambayi minista ko menene shugaba jonathan zai yi da bai yi ba a cikin shekaru shida na mulkinsa a kan lamarin a gaskiya ma tukunna idan har mata suka ce suna korafi akan ba su yi gaba ba a wannan karni na wannan gwamnatin jonathan mata ba su yi ma wannan gwamnati adalci ba saboda ba gwamnatin da ta yi wa mata abin da wannan gwamnati ta yi walau ya Allah ta wurin na farko fito da mata a ba su mukamai masu muhimmanci kuma aka samo musu kafofin koyar da sana'o'i a wajen kiwon lafiya wannan gwamnati ta yi rawan gani mata masu ciki masu juna biyu ana ba su magani ana duba su kyauta ana ba su magani a asibitocin gwamnati mata masu noma manoma gwamnatin goodluck ya ba su kyautan taki an ba su iri kyauta to mai kuma ya rage hare-hare na yan boko haram wannan ya sa mata da dama a cikin matsaloli wasu an kashe mazajen an kashe yan uwansu an bar mata da yara ƙanana suna wahala a waɗannan mata yanzu haka abin da nake gaya maka akwai tanade-tanade wadda gwamnatin nan ta mai girma goodluck jonathan take yi don kulawa da matayen nan da wannan ta'addanci suka cuta ta wajen kashe mazajensu kuma aka basu da yara gwamnatin nan tana kokari kowanne a je a gyara mashi matsugunan makamancinsu kuma a tabbatar an ba su abinci kuma an nuna an yi musu hanyar da za su ci gaba da samun abin da za su yi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To kada dai a manta shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka daga Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar. ku tashi ku falka diyan arewa ku san bace aikin kawai ne. Ku tashi mu bari kayan arewa ku san bace aikin kawai ne. Mu tashi mu falka yan arewa kama bace aikin kawai. To! Mu tashi mu bari kayan arewa ku san bace aikin kawai To haka yake, yanzu kuma sai shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Jika na kawo ni lafiya. Alhamdulillah. To ayyukan can tamradin da ba su da kyau. Shi ya sa ka ga ba mu tsaya mun ce sai mun bibiye ka ta canza. Daga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. to abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. Dokuwa za ta bazzana a garo ka irin wanda ka so bukata. Sun kadar gazu da mu'u mu'u ka so za mu sauƙarama. akwai son wani arziki na kasashen kowa na ka sani a duniya Allah ya mallaka mana. Ka yi ƙoƙari, ka yi ƙoƙari gobe. inda hali ka shiga ka fita ka kammala wannan al'amari don nasarar an rubuta sadu a gare ka. Jama'a Assalamu alaikum. A yau za mu gabatar muku da kashi na ƙarshe na 'yan damfarar da suke kiran mutane suna karyar cewa wai su aljannu ne. Tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan batu na aljannun karya, mun yi ta samun saƙonni ta waya ta email da text na irin yadda waɗannan macuta suka shige cikin mutane suna gudanar da irin wannan damfara tasu. Abin har da ban mamaki na yadda irin wannan yaudara ta yi tsanani abin da ya sa har muka yanke shawarar ci gaba da wannan batu har zuwa cikin wannan mako tare da neman malamai masana da za su yi mana bayani nan gaba kan wannan batu. Bari mu koma ga batun 'yan damfarar da suka so su yaudari biliya a sakkwato Mun dai ji babban mayaudarin da ya ce shine sarkin aljannu. Mun ji wani katin mayaudarin da ya shaƙe sai ya maida kamar ta mace yana cewa shine ko kuma ita ce ɗayan sarkin aljannu To da biliya ya fara yin watsi da batunsu suka ce ya kira su bai kira su ba sai wani da ya ce wai shi sarkin fadan sarkin aljanun ne ya kira shi wai zai haɗa shi da sarki su yi magana domin abin da suke nema a wurinsa ɗin nan sun ce ko baya da shi to lalle ya gaggauta ya bi kan abokansa masu hali ya nemo domin dukiyar nan ta ƙarya da ke hannunsu da suka ce za su bashi su sakar masa ya ci duniyar sa yadda yake so abin mamaki a nan shine muryar sarkin fadan da ta sarkin kamar dai muryar mutum guda da ya nemi ya saka yi. Jika na kawo ni lafiya. Alhamdulillah. Yau wato ai wancan tamaradin da ba su da kyau. Na. Shi ya sa ka ga ba mu tsaya mun ce sai mun bibiye ka ta can ba. Na. To amma mun nemi ka ta wannan tamaradin ne domin mun ba ka umarni ka kira ba ka kira ba lafiya ko babu kuɗi a wayarka ne. Ka san duk abin da za ka yi ka ke faɗa gaskiya. ba don komai ba ka ga da ka faɗi aka za mu saurare ka to amma ka ga mu ji ta ba to ka ga inda wata matsala kamata ya yi ka ringa faɗa tukunna kana faɗa ujirin ka kaji ko kuɗi ne babu a na'urar ko shi ya sabon shi ya sabon kira ba to babu komai ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari eh insha Allah da abin da tashi da shi gobe to abin da zaka yi kai ka saurare shi bisa jawabin da zai maka ka to kuma mai bin umarni da biyayya kuma ba mun neme ka ta wannan bane domin a ce wato za mu magana da kai ne iya ta yanzu eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka ji ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون نار أنا لا هو الحمد لله يا راحة حفظ الحمد لله katawa mana ruwa da tau da tau alhamdulillah Allah saukar mana da albarkatun wato wannan juma'a ta farko na wata na safar mai albarka wato abinda na ce so na sanar da kai kana zo da tauhid kafan su Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsara kansu ba adolu na garido. Kuma shi Ubangiji ya tsara man yadda jalla ya da Allah ko makarata wa zarzuku ko mun To godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu danka a gare ka. Amma duk abin da ka sani a duniya Ubangiji ya ce wa da kullum shay'in adam. Ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci. Kamar yadda ka sani Ubangiji ya sharaɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi. Abin da nake so na gaba ma in Allah ya kai mu gobe, wato abin fansan wannan tubado ko to a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke haƙƙin waɗannan masu wannan tubado. dokiwa za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata. In kadar gazu da lu'ulu'u kake so za mu sauƙar ma. In kana son wani arziki na kasashen kowa ina ka sani a duniya Allah ya mallaka mana. saboda haka ɗana nasiha da na zo na ma duk wani bazani da zan ma su bazan Allah za tabbatar da wannan al'amari. Ka yi ƙoƙari, ka yi ƙoƙari gobe, inda hali ka shiga ka fita, ka kammala wannan al'amari don nasarar Ubangiji ta sadu a gare ka. magana ku a rayuwar makarka zai haɗu a rayuwarka. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a zahar kana gano ka kammala wannan al'amari. Ban da tabbatar a daidai wannan lokacin na kammala. Ubangiji na har kullum kai nake kai wa kuka na, mai yaya hannu gambi na taho da bukatuna. zama tunani na zan faɗi duka dai da an ce da ni na iya baki na Sarkin 'yan damfarar da ya kasa cimma gurinsa na zambatar biliya kenan, to na tambayi shi biliya wai shin a wannan karo me ya faru ne? Eh to shi kuma wannan zuwa karshe ne sun ce in kira su ban kira ba dama haka muke da su wani lokaci su ce in kira su to gaskiya ba zan iya bata kuɗi na in ce in sanya kuɗi na in kira su don ko da zan sa kuɗi ina da lura da zani sai kasance ban kira ba to shine sai suka gaya min cewa wai ai sun ce in kira su ban kira su ba amma saboda yanzu muhimmiyar magana da ake son ayi da ni bari a haɗa ga sarki yana son yi magana da ni to shi ma wannan wurin ina fahimta da fahimta da nayi canza murya ɗina ya saboda abin da ya ce min wai da na yi sallama to shi kenan da sarkin na zan magana to shi ne sai shi sarkin ka ƙarin maimaita min dai game da cewa ana buƙatar sai in gaggauta tsaya in ce in samu wannan kuɗi in iza musu da su kamin umarni na. Amma dai banda wannan naira dubu uku na kati da ka aika masu babu wani abin da suka karba a wurin ka ko? Eh, a banda shi babu wani abin da suka karba a hannu na. Allah ubangiji ya kare bilaya. Amin amin na gode. Ubangiji na a masifu sun yi mana tutu. Masifu na kirkira na neman samun mazan sautu. Katankata na ce da handama ta samu ka wahaltu. Ubangijin al'umma. sauyin mutum. To, masu sauraro wai shin da gaskiya aljanu za su iya kiran mutum a waya su yi masa magana kuma har su ce ka kira su su ma a waya su baka lamba? Me yasa mutane suke saurin yarda da irin waɗannan mayaudara? wasu matakai ya kamata mutum ya ɗauka idan ya samu irin wannan kira ko wani makamancinsa wasu hanyoyi kuma irin waɗannan mayaudara suke bi domin su cuci jama'a su raba su da dukiyoyinsu in banda kiran kansu aljannun za mu yi ƙoƙarin amsa muku waɗannan tambayoyi a cikin shirye-shiryenmu na gaba a yi hattara muna godiya ga biliya yarima da sauran waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ibrahim alfa ahmed ke cewa sai makon gobe. To Allah ya kare, yanzu ga shirin jaridun Arewa. Da jaridar leadership za mu fara sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako. da kuma babban labarin ta da ya shafi matsalar karancin mai da ya fara addabar wasu biranen Najeriya. Jaridar dai ta ambato dillalan man fetur ɗin na cewa rashin biyan tallafin mai da gwamnatin najeriya da bata yi ba shine haddasa karancin man tare da kawo dogayen layi a wasu manyan biranen kasar to amma a ta gefen jaridar people's daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da dambarwar da ake yi a tsakanin wasu jam'iyyun siyasa a najeriya da kuma hukumar zaben kasar akan babban zaɓe mai zuwa jaridar dai ta ba da labarin cewa wata kotu a Najeriya ta yi watsi da bukatar wasu jam'iyyun siyasa guda hudu na neman a hana hukumar zaben Najeriya yin amfani da na'urar tantance katin zaɓe a lokacin babban zaben mai zuwa. A can cikin jaridar Daily Trust kuwa ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan akan babban zaben mai zuwa. Jaridar ta Daily Trust ɗin dai ta ambato shugaba Jonathan ɗin yana cewa ba zan baiwa jam'iyyun adawa damar kafa gwamnati ba a Najeriya. A nata gefen jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako, ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da yadda wata gobara ta yi kurmus da wani ƙauye da ke cikin ƙaramar hukumar Bosu ta jihar Niger. Jaridar ta Newsline ɗin dai ta ci wannan gobara babu abin da ta bari a wannan ƙauye mai suna Gunjal, al'amarin da ya jefa mutanen garin cikin halin kuncin rayuwa, da har ta sa suke neman taimako koma daga ina ne. A ƙarshe dai da jaridar Blueprint za mu kammala sharhin jaridun wannan mako, da kuma babban labarinta da ke nuna cewa sojojin Najeriya sun sake kwato wasu garuruwa a jihohin Adamawa da Yobe daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram. jaridar ta ce labarin da ta samu ya nuna cewa a ranar lahadin da ta gabata sojojin najeriya sun sake kwato garuruwan kukawa gari da kuma gujuba da ke cikin jihar yobe sannan suna ci gaba da tabbatar da tsaro a yankin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya sai kuma kaɗan daga cikin rayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum VOA mai magana Muhammad Mubarak da magaram daga nan mai faru ya adon local government. VOA ku bai yin sako na ga gwamnatin Nijar shin yan uwanmu wanda aka ce jirgin yaƙi na haɗaka ya sako musu ba sun mutu a jihar Difa sama da wajen mutum talatin da wani abu wai an ce za a nemo jirgin wata ƙasa ne za a bincika gwamnatin Nijar to muna nan mun kasa kunne hanyar yanzu mun ji kun iya ko shikenan an kashe mutanen kawai an kashe talaka shi kenan kawai ba abin da ra'ayi ya kamata ku bincika a san wata ƙasa ta ce wannan aiki in ko ku ne Nijar da kanku ma kai wannan aiki ya kamata a dawo wannan kowace ƙasa ce ma wannan kawai a zo a ba wannan kawai mutanen kawai yau duk wani wanda aka kashe mutane wani shi domin zalunci ne kuna yaƙi da boko haram kuna kashe farar kula wanda bai ji bai gani ba To, madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labaru. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce shawarwarin da ake yi yanzu tsakanin Amurka da Iran babu abin da za ta haifar illa tabbatar da cewa Iran ɗin ta samu sukunin mallakar makaman nukiliya da zai zama barazana ba ga gabas ta tsakiya kurum ba, amma ga duniya baki ɗayanta. Mr. Netanyahu ya yi wannan furucin ne a gaban Majalisar Dokokin Amurka. mai bayanin jawabin da ya jawo cece kuce. Sojojin ƙasar Chadi a garin Dukwa da ke arewa maso gabashin Najeriya kuma sun ce sun sake kwace garin daga hannun 'yan Boko Haram. Rundunar soja ta ba da rahoton cewa sojoji 34 ne suka ji rauni a yunkurin 'yantar da garin da ya yi makonni yana hannun 'yan Boko Haram. Yanzu haka sojoji suna bin tituna suna farautar sauran 'yan Boko Haram ɗin da ba su arce ba. To, madalla. jama'a abin da ya samu kenan sai da la'asar idan ubangiji allah kai mu ku ji mu da wani sabon shirin a madadin duk waɗanda kuka ji murorinsu da cd wanda ya shirya mana sauti da injiniya namu ne salwa garba ke muku fatan alheri ku kasance cikin koshin lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.